Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Bayan jakada da kuma dakarun Faransa, a yanzu kuma sojoji da suka kwaci mulki a jamhuriyar Nijar sun umarci shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ta fice daga ƙasar a cikin kwanaki uku wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa radio faransa gidan radio mai albarka mai magana ibrahim gani gaji daga maiduguri nigeria abin da zan Shawara da zan ba shugaban sojin Nijar abdulrahman Chani Hausa suna cewa ruwa ne ya kare a ɗan kada. Saboda haka duk kore-kore ya kori sojojin Faransa, ya kori jakadun Faransa, ya zo na su majalisar ɗinkin duniya da su ya ba shi bane wannan mafita. Mafita da ya miƙa wuya ya yarda da wannan sasanta wannan maganan da aka faɗa na ya amince da shi idan ba haka ba fa halin da ya sa 'yan Nijar ba shi fa ya ce halin da 'yan Nijar suke ciki yake so ya cece su kuma gashi ya sa su halin daga gaba baya zaki saboda haka inda yana kaunar Nijar ne kuma yana kaunar 'yan Nijar to don Allah dan annabi ya saurari jama'a ya hamsa wannan goron gayyata na Algeria da ya faɗa wannan wa'adin da zai ya mika mulkin nan mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri nigeria. Radio France International mai albarka mai magana Kwamarar Ahmad Afansu Bajoga dan mutan Gwambawa a tarayyar Najeriya. To dangane da wannan maudu'i na yau za mu iya cewa dan wannan abu ne wanda dama mun riga mun san zai iya faruwa duba da irin yadda kasashe da manya-manyan kungiyoyi ke ta janye tallafi da kuma taimako da suke bawa wa kasar tun bayan da aka ce an yi sojoji sun yi juyin mulki hakika wannan abun bai dace ba sam dangance da wannan janye tallafi da al'umma ke kasashe ke bawa jamhuriyar Nijar bayan juyin mulki dalilin da yasa ke juyin mulki rashin adalci ne da wasu shugabanni ya kamata su yi adalci su taimaki al'ummar kasar su nuna soyayya da kishi da kuma ci gaba kasar sannan su kuma bayar da wannan din da suke ta yi idan suna yi ne domin tabbatar da jamhuriyar Nijar a matsayin kasa mai yancin gashin kanta to ubangiji Allah ya taimake su ya kuma ba su sa'a kan wannan sunana kwamar da Ahmad Afansi su ba joga ku tashi lafiya. yarki hausa mai magana maman lawan daga arliti jihar agadar jamhuriyar nijar to wannan matsaloli dai da sojoji suke neman su abaka kasar nijar a ciki ba zai aiwa mana da mai ido ba saboda gaskiya talakawa sun fara gajiya saboda juyawa kasashen duniya baya ba alheri ba ne a gare mu kasar nijar wannan taurin kai da suke nunawa su dawo su bar aiki da yan eh, wasan doyi wannan yan wasan doyi wannan wadda na gaya musu wallahi za su tura su damun da za su iya hutawa ba kenan su dawo su nemi haɗin kan ƙasashen duniya saboda ƙasanmu ta kwalwado ƙasanmu ta ci gaba saboda ƙasanmu tana cikin matsaloli wanda yake a gaskiya in ba sun juya su ba ƙasashen duniya haɗin kan nan ba abin ba zai mana ba zai mana ɗa mai ido ba. assalamu alaikum sashen hausa na rfi suna na salon dan jaka da tsami da ke nan arewacin kamaru wannan juyin mulki al'ummar nijar kamin sun more shi to sai sun ɗanɗana kuɗa su saboda saniyar warar da ƙasashen turai suka mai da nijar din hakan ya yi tasiri ga ƙasar sosai hakan ya sa talakawa suna ta kuka dama abin da ake wa gudu kenan jiyin mulki to ko yana da daɗi a ƙarshe dai sai an sha wahala kamin a ji daɗinsa to kiran mu ga al'ummar nijar da su kai zukatansu nesa su kuma sojojin da su yi gaugawa mai da mulki ga farafulla hakan shi zai sa kafa ta tafi kasa ta tafiya da kahuwanta idan ba su yi gaugawa yin haka din ba to ko da yaushe da aka tashi su ne za a rika tsana kuma su ne za a rika kyama hakan su kuma yana ma al'ummar Nijar zafi to kiran mu gare su Allah ya sa su fahimci cewa wannan saniyar ware da aka mai da su to kada su yi fata sake sabon wani juyin mulki a nan gaba ya rafi ku tashi lafiya. gidan rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja to alhamdulillah masha Allah wannan mataki da jamhuriyar Nijar ta ɗauka abu ne wanda ya dace kuma wanda yake ya kamata a hakan domin saboda ko Najeriya da Allah hukunci za mu samu irin haka da muna bukata kuma muna murna da farin ciki akan kasancewar haka domin saboda ainihin waɗannan ƙasashen wallahi tallahi su ne suka hana mu zaman lafiya su zo su haddasa muna rikice-rikice a ƙasashenmu su kwashe muna arzuka kuma su haɗa mu haɗa kasance ba mu samu zaman lahiya ba su kwashe mana arziki domin saboda ai mu nan kasashen afirka ba wai kasashe ne wanda ba san abin da bai kamata ba dama can mu masu ilimi ne masu tattalin arziki amma shigowa irin turawa duk ya kasance tattalin arzikin mu yanzu mun rasa shi ba arzikin ba ba zaman lafiya gare mu ba kuma sannan ba ainihin bangaren ƙarin ilimi a gare mu ba saboda haka muna fatan Allah ka shiga tsakaninmu da wannan kasashen yammacin duniya mai magana Ibrahim Yanki Hula mai gode a kin jihar Niger. gidan radiyon faransa mai magana asumana abubakar bahari mutunan tabo take bayan tsanna to wannan katobara da rashin digi amarya guda da sojojin nijar ke ta yi na kore-kore to wannan abin ba zai haihuwa ma nijar ɗa mai ido ba su sojojin Nijar sun ɗauka cewa ƙasashen duniya ba da doka suke aiki ba da dikiri na suke aiki na kamar wanda soji ka ɗauka bayan ya sha giya ta yayi tatil a'a ba haka nan ba ƙasashen duniya da doka suke aiki kuma ku ba tun lokacin da an kai mabazin wannan cinnafin ɗan Nijar bai san abin da aka ce ma shi tsaya shina jiran shinkafa ko ina akwai ta to amma yanzu ka gani shinkafa ma wai ɗan Nijar ya zamanto in ma ya ji shinkafa na ta sai ɗan Nijar shina dibe ido shi zura ido shina dibe kamar mu ɗan Nijar shina jiran za a fara wasan alkalasiku tsakanin Barsa da riyal. To wannan Ubangiji Allah ya kawo mana wannan al'amari ƙarshen wannan al'amari. Waɗanga sojoji sun je wa ƙasar mu cikin hitina. Allah ya kawo sauƙi. sashin Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi. ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya mazaunin garin girgir a gaskiya wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba duba da yanayin yadda muka ga a kwanan nan jamhuriyar nijar tunda ta samu kanta a hannun ga take yunkurin ta raba hulɗarta da kowane ƙasa to ya kamata a ce kowace ƙasa ta hankalta ta janye ta batta sai mu ga yanayin kamun ludayinta domin babu wata ƙasa da za ta ce ta ikirarin ita ƙasa ce kuma ba a tallafa mata daga wani ƙasashe ko wasu ƙungiyoyi ba amma tunda ita ta ga haka shine mafita a gare ta ina kira ga shugabar jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ta fita ta bar mata ƙasarta tunda sojojin faransa da jakadan faransa ma sun fita sun bar mata ƙasarta sai ita ma ta bar mata ƙasarta sai mu ga yanayin yadda za ta kama wa ƙasarta ta mu gani na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya Kada a shafa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. Bakwai sifili shida, shida uku biyar, shida shida, hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. Radio Faransa mai albarka sunana Amar Soja ɗan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka ba mu wanda hukumomin namu na jamhuriyar Nijar suka ba eh, jakadiyar majalisar ɗinkin duniya sa'o'i 24 su ta yi maza ta wuce ta bar ƙasar mu. To wannan matakin da suka ɗauka ya yi daidai. Eh, tunda su ma sun mai da martani ne lokacin da aka yi wannan taro da aka yi a kasar new york na kasar america ai su ma eh, hukumomi namu na jamhuriyar nijar ba a su dama su shiga cikin hilin taron wannan ba to wannan ya yi daidai allah ubangiji ka ja da tsawon kwana Allah Ubangiji ka kare mana shugabanninmu na jamhuriyar Nijar Allah ka zamanar da kasar mu Nijar lafiya da sauran kasashen mu na musulmi ma Allah Ubangiji ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci baki ra'ayi na kenan ku tashi lafiya rediyo Faransa Mai magana Hassan Albasari Abu fana-agon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai gidan rediyon Faransa. To tabbas wannan dambarwa da ya kunno kai tsakanin mulkin soji da kuma tsaye daga cikin jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya wannan abu bai zo mana da mamaki ba. Duba da za a ga su sojojin nan suna abu ne kusan kai tsaye ba sa duba abin da zai je ya dawo. duba da za a ga kusan dukkanin wata ƙasa tana ci gaba ne da haɗin kai wasu ƙasashe da kuma tallafi to amma su kuma sun gwada cewa ba su buƙatar dukkanin tallafin wata ƙasa in dai ba za ta mara musu baya akan abin da ya zo na son zuciyarsu ba to su rika tuna cewa talakawa suna cikin wani hali hali na tagayyara hali na neman taimakon wasu kasashe, to amma su kuma duka suna yin burus da wa'innan abubuwa don ko a baya bayan nan ma za a ga sakamakon ficewan wasu ƙasashe za a ga ƙaruwan abubuwa na ta na ta'addanci suna ƙara ƙaruwa a nan cikin ƙasashen Nijar. To Allah dai ya ƙara kawo mana zaman lafiya a nahiyar mu ta Afirka. Na ku Hassan Albasari Abubakar Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun Jihar Yobe tarayyar Najeriya. Na gode. Assalamu alaikum ya Hausa mai magana Usman A. Bello Bankari daga jihar Sokoto a nigeria To dangane da wannan mataki na sojojin niger da suka kori jikadan Faransa da kuma wannan jami'ar da Majalisar Ɗinkin Duniya gaskiya ya yi daidai kuma haka muke so mu ga abubuwa na faruwa ƙasashenmu na Afirka domin waɗannan ƙasashe na yamma suna son su shi mu bayi kuma su ne ke kulla waɗannan fadace-fadace da jiyoyin mulki a ƙasashen mu hakika wannan mataki da suka ɗauka ya daidai kuma ana son ƙasa ta dogara da kanta kuma insha Allah Allah zai taimake su ya kawo musu ƙarshen waɗannan al'amura muna fata Allah shi musu jagora kuma Allah ya sa wannan jiyoyin mulkin sun kai zama alkhairi nagode Usman Ibn Bello Bankari daga jihar Sokoto a Najeriya eh, mai magana alhaji ila hakimi babban kasani na biyu kasar busa cikin rijiyar ta wajen boriyar niger a bisa wannan mataki da shugabannin ƙasar tamu ta ɗauka suka ɗauka zance bisa yanke hulɗa da ƙasashen duniya anya wannan abu zai haihida da ido anya kai ku duba zaman duniya bayyewa mutum ɗai balle ƙasa a ce a ware ta ta zamna ita kaɗai bai yiwa mai magana alhaji ila yi babban katami na biyu ƙasar buzo cikin rijiyar tawashin boriya nijar Radio Faransa mai albarka suna na Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu dangane da korar jakadiyar majalisar ɗinkin duniya da dakarun nijar suka yi suka ɗiban ma wa'adi hakika wannan wa'adi da suka ɗiban ma wannan jakadiya ta majalisar ɗinkin duniya ya yi daidai domin dai ita nijar yanzu mun fahimci cewar tana so duk wani wanda take ganin zai kawo mata matsala ya bar ƙasarta. kuma hakan shine zai ba ta daman gyara kasar domin idan har aka ce akwai wasu waɗanda suke cikin ƙasar kuma suna sa ido akan al'amuran da sojojin ke yi to gyaran da suke so su yi ba zai yiwu ba sai yan wata ƙasar su rika tsegunta mu wasu fatanmu dai ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan mu na bashir mamman dan inna kadisau kuna magana da hashim daga nan garin tsamama a bala filin jihar talibiri a jamhuriyar nijar hakikanin gaskiya shina da kyau korar da majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin nijar ya ɗauka tunda ba ka zauwa a wata ƙasa ka ce sai an yi maka irin wadda kai kake so a yi kai ƙasa ka wata ya yi maka tsalandan ya ce sai ka yi wadda shi shi ka so kuma kudeta da an ka taɓa yi ba nan nijar kaɗai an kai kudeta ba kafin waga kudeta ƙasashen duniya da dama sun sha kudeta wacce ƙasa an ka tursa sama mun ga makamance wadda an kai kudeta baya bayan nan eh, gabon babu kasar duniya da ta shiga ta yi mata nan kamar ma ba a yi kudeta ba can munan nijar mu kaɗai ne da mun ga taɓa kudeta duk shikori jakada shikori duk wata ƙasar da ta yi mata nan abin ga gyara muna gwamnatin ya ɗauka shi ya muku fata alheri a tashi lafiya a irefi. To dalla Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniyan namu na yau ibrahim tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura naku nasiru sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.